radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه صلى الله على النبي صلى الله على Kun kamo rediyo biyu a Hausa a cikin shirin sana rana na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma daga nan sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula amma kafin nan ga shirin koko sun tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma sha biyar ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan zulhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan yuli na shekara ta 1920 sarki faisal wanda turawan ingila suka ɗora shi a kan sarautar ƙasar syria ya tsere daga birnin damascus bayan da sojin faransa suka shigo cikin ƙasar kuma suka tunkari birnin damascus bayan kammala yakin duniya na ɗaya da kuma shan kashin da dolar usmaniya ta yi a hannun dakarun kabance syria da lebanon sun koma karkashin mulkin mallaka na faransa inda sarki faisal wanda ɗaya ne daga cikin hashimawan maka wanda turawan ingila suka ɗora shi a kan sarautar syria bayan watanni uku da yana sarautar ƙasar syria ne turawan faransa suka shigo ƙasar da ƙarshe dai turawan ingila sun ɗora shi a matsayin sarki a iraki inda ya koma kasar iraki da zama a matsayin sabon sarki wanda turawan ingila suka naɗa shi a kan sarautar kasar daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau wasu 'yan ta'adda suka tarwatsa kansu a cikin babban masallaci na garin zahidan a yankin sistan da baluchistan da ke kudu maso gabacin kasar iran kuma sun yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 28 da kuma raunata wasu 169 wata kungiyar 'yan ta'adda da ke kiran kanta jindullah ce ta dauki alhakin kai wannan hari wani harin dai ya uku ne jim kaɗan bayan da iran ɗin ta zartar da hukuncin kisa a kan shugaban kungiyar 'yan ta'adda ta abdulmalik rigi wanda shine shugaban kungiyar bayan kama shi da laifukan kisan mutane da dama a kasar wanda kuma kungiyar tasa tana samun tallafi ne daga amurka da su kasashen duniya musamman ma dai wasu daga cikin kasashen larabawan yankin tekun fasha bayan kwanaki da wannan harin ne jami'an tsaro na kasar iran din suka sami nasarar kama waɗanda suka shirya kai harin na zahidan sansanonin ƙungiyar jindullah suna cikin ƙasar pakistan inda suke ƙawance tare da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke ɗauke da aƙidar wahabiyanci da suka hada da alka'ida da taliban da dai makamantansu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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta gargaɗi ƙasar Amurka da ƙawayenta kan duk wani gigi a yankin. dubban falasinawa sun yi zanga-zangar adawa da ziyarar shugaban amurka a gabas tsakiya shugaban najeriya ya buƙaci a kafa kotun hukunta masu cin hanci da rashawa ta duniya ƙungiyar ƙwallon kafa ta sufa farkon ta najeriya ta samu gurbi a gasar cin kofin duniya ta mata yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta gargaɗi ƙasar Amurka da ƙawayenta kan duk wani gigi a yankin gabas tsakiya. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi da yake bayani a gaban dandazon jama'a a ziyarar da ya kai ziyarar aiki da ya kai a lardin Kermanshah na ƙasar Iran ya gargaɗi Amurka da ƙawayenta kan tafka duk wani kuskure da ke barazana ga tsaron ƙasar Iran a yankin domin kuwa za a mayar da martani mai tsanani da ba a yi tsammani ba. ya ce karfin soji da mahukuntan kasar iran sun samar da tsaro a yankin don haka tsohon bakin amurka da sauran ƙawayenta a yankin babu abin da zai haifar sai rikici da rashin tsaro har ila yau ya kara da cewa wasu kasashe a yankin suna yada ta'addanci da rashin tsaro a yankin da haɗin bakin kasashen turai da amurka sai dai ƙasar iran ba ta amince duk wani yunkuri na kawo rashin zaman lafiya ba a yankin ko kuma wani ganganci daga amurka domin ba zai wuce hakan nan ba ba tare da mayar da martani mai gauni ba da yake bayani ga mahukuntan amurka ya ce ku da kanku kun yi ikirarin cewa takunkumin da kuka gaba wa kasar iran bai yi aiki ba to me yasa kuke son sake maimaita abin da ba shi da amfani dubban falastinawa sun yi zanga-zangar adawa da ziyarar shugaban amurka a gabas tsakiya rahotanni sun nuna cewa dubban falasinawa ne suka fito kwansu da kwarkwatansu a yankin gaza domin a nuna adawar su da ziyara da shugaban amurka joe biden ke yi a yankin biden ya nuna cikakken goyon bayansa ga gwamnatin isra'ila tun bayan da ya hau kan mulafin iko a ranar raba ta gabata ce biden ya isa birnin tel aviv na isra'ila inda ya fara ran gadi na farko a irinsa tun bayan da ya hau kan karagar mulki ƙungiyar hamas ta zargi biden da fifita bukatun haramtacciyar kasar isra'ila akan haƙoƙin falasɗinawa da aka danne musu da kuma batun tabbatar da tsaro a yankin gabas tsakiya haka zalika ita ma ƙungiyar jihadil islami ta zargi gwamnatin amurka kan aniyar ta na ƙara tsawaita mamayar da isra'ila take yi wa yankunan falasɗinawa da kuma zaluntar su da take yi ba dare ba rana daga ƙarshe sauran ƙungiyoyin falasɗinawa sun yi gargaɗi game da haɗarin da ke tare da ajandar amurka na ƙara ƙarfafa gwamnatin isra'ila a yankin da kuma ƙara faɗa yawan ƙasashen da za su ƙulla hulɗa da ita shugaban najeriya ya buƙaci a kafa kotun hukunta masu cin hanci da rashawa ta duniya Shuga muhammadu buhari na najeriya kuma zakaran yaƙi da cin hanci da rashawa a afirka ya kira da a kafa kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta waɗanda aka kama da aikata laifin cin hanci da rashawa inda ya buƙaci shugabannin ƙasashen afirka da su ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙara samar da yanayi na kare dukiyoyin al'umma a wata sanarwa da kakakin shugaban ƙasar malam garba shehu ya fitar game da jawabin da shugaban na najeriya ya yi a ranar bikin yaƙi da rashawa ta afirka ya ce shugaban ya buƙaci ƙasashen afirka da su ƙara dagewa wajen gurfanar da waɗanda suka kama da hannu wanda aka kama da hannu dumu-dumu wajen aikata laifuka da suka shafi cin hanci da rashawa da hana a ɗan haram domin ya zama darasi ga na baya ya ce cin hanci da rashawa yana yi wa ƙasashen afirka mummunar illa wannan ne yasa ya buƙaci a haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda don tunkarar babbar annobar domin samar da ci gaba mai ɗorewa a nahiyar To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Sufa Falcon ta Najeriya ta samu gurbi a gasar cin kofin duniya ta mata. Tawagar kwallon kafa ta mata ta Najeriya Sufa Falcon ta allasa kamaru da ci ɗaya da babu a wasan da na kusa da na ƙarshe da suka buga a gasar cin kofin Afirka a jiya Alhamis. da hakan ya bata damar samun gurbi a gasar kwallon kafa ta masu cin kofin duniya da za a yi. minti sha ɗaya dawa daga zage na biyu sufa falcon ta ci kwallo ta hannun rashidat ajebade a wasa na hamayya da suka kara a kasabalanka wannan sakamakon ya bata damar kaiwa zagayen dabda na karshe a gasar kuma yanzu falcon za ta buga wasa dabda na karshe ne da mai masaukin baki kasar maroko wannan shine karo na goma sha biyu da sufa farkon ta kai dab da karshe a gasar kwallon kafa ta mata cin kofin afirka kuma karo na tara a jere da farkon za ta wakilci afirka a gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2023 a kasashen new zealand da australia sai dai duk da yake cewa an yi wa jarod da indomitable lioness daga gasar baki daya amma dai tana da damar samun gurbin kofin duniya da za a yi a baɗi za a tantance a ranar lahadi mai zuwa daga ƙarshe za ku cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta gayyaci jakadan ƙasar sweden a iran rahotanni sun bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a jiya alhamis ta gayyaci jakadan ƙasar sweden a tahiran. don miƙa masa saƙon nuna rashin amincewa game da hukuncin ɗaurin rai da rai da wata kotun ƙasar ta yanke kan wani ɗan ƙasar iran mai suna hamid nuri an kama Hamid Nuri ne isarsa ke da wuya kasar Sweden a filin saukar jiragen sama na Stockholm a shekara ta 2019 kuma nan take aka wuce da shi gidan yari inda aka tsare shi a wani wuri na tsawon shekaru biyu kuma aka hana bawa iyalansa dama su gana da shi. A jiya Alhamis ce wata kotu a kasar Sweden ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan Hamid Nuri kan zargin ƙarya da aka yi masa da hakan ya keta haƙƙin ɗan adam na cewa ya da hannu wajen yanke hukuncin kisa da aka yi kan wani dan kungiyar munafukai ta MKO mai adawa da gwamnatin musulunci ta Iran tun a shekarun farko na cin nasarar juyin halin musulunci a Iran. A cewar mai shigar da kara Nuri shine mataimakin babban mai shigar da kara a gidan yarin da ke kusa da birnin Tehran a lokacin da abin ya faru. Tuni dai mahukuntan kasar Iran suka sanar da shari'ar da aka yi wa Nuri cewa ta sa a doka. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Labaran duniya kenan suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma sai a dakaci shirin nan namu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wata yarjejeniya da aka cimmawa tsakanin rasha da ukraine da kuma turkiya sannan da majalisar ɗinkin duniya akan yadda za a rika fitar da kayan abinci da ƙasar Ukraine ɗin zuwa kasuwannin duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to tun da yaƙi ya barke da tsakanin rasha da ukraine duniya ta fara fuskantar hauhawar farashin kayan abinci musamman alkama da dangoginta da ake amfani da su a matsayin abinci a cikin ƙasashe daban-daban na duniya hakanan kuma an sami hauhawar farashin man girki duk dai saboda wannan yakin dalili kuwa shine yadda kasashen biyu da suke yaƙi suke a kan gaba wajen baiwa duniyar abinci kuma saboda shi yaƙi sauti ne na ƙarfi na siyasa kamar yadda wasu ke faɗa wato bakin magana ne na siyasa to an rika nuna hannun tuhuma a tsakanin ɓangarorin da abin ya shafa dangane da wanda ya ja wannan matsala ta hauhawar farashin kayan abinci a duniya ukraine ta zargi rasha da haddasa yunwa a duniya saboda ta ki barin ta fitar da kayan abincinta zuwa inda ake bukatuwa da su rasha tana killace da tashoshin jiragen ruwa na ukraine da suke a gabar tekun black sea wannan ya haddasa tsoro a kan cewa kayan abincin da ake da bukatuwa da su a cikin nahiyar afirka da kuma yankin gabas ta tsakiya za su iya salwanta. minista mai kula da muhimman biyu na ƙasar ukraine alexander kublakov ya zargi rasha da hana wa duniya samun abinci ministan ya ce abinda rashin take son gani shine a cire mata wasu takunkuman da aka kakaba mata sannan ne za ta bari a fitar da kayan abincin da ƙasar ukraine zuwa duniya to da akwai dai tan miliyan 22 na alkama ƙasar ukraine a cikin rumbuna da suke jiran a fitar da su zuwa kasuwanni kuma a bisa yadda aka saba wato kafin yaƙi ya ɓarke kenan a kowane mako ƙasar ta ukraine tana fitar da tan miliyan bakwai zuwa kasuwannin duniya ita kuwa ƙasar rasha wato ta yi watsi da zargin da aka yi mata inda ta ce waɗanda suka yi wa kirini ingiza mai kan turuwa su ne umar haba'isan abin da yake faruwa na hauhawar farashin kayan masarufi da yake cacar baki da yake cacar baki da musayar maganganu ba ta ce za ta kawo ƙashen yunwa da hauhawar farashin kayan abinci ba a duniya ya sa dole aka fara neman yadda za a lalubo mafita wannan ne ya kai ga rasha ta sanar da cewa an cimma yarjejeniya akan wannan batu kamfanin dillancin labaran sputnik na rasha ya nakalto cewa rashan za ta kafa wasu shinge na bincike a doron ruwa domin duba dukkanin jiragen ruwan da suke fita daga tashoshin jiragen ruwan ukraine an yi ganawa tsakanin jami'an kasar rasha ukraine da kuma wato turkiya a matsayin share fage a baya sannan kuma da majalisar ɗinkin duniya saboda ganin an kai ga fito da hanyar da za a aiki tare ministan tsaron ƙasar turkiya ya sanar da cewa taron share fagen da aka yi wanda ya tattauna da za a kafa cibiyar haɗin gwiwa ta aiki tare tsakanin ɓangarorin hudu ya haifar da ɗa mai ido an kuma shata cewa za a yi wani taron a ranakun 20-21 ga watan nan na yuli wanda zai shafi dukkanin ɓangarorin guda hudu daga cikin abubuwan da wato ake sa ran za a cimmawa da akwai yadda za a sa ido a kan jiragen ruwan da suke ɗauke da alkama ɗin daga ƙasar ukraine to wata daga cikin matsalar da ake fuskanta dangane da kai da komowar jiragen ruwan shine nakiyoyin da aka dasa a cikin ruwa saboda yakin da ake yi wannan ne yasa ƙasar ta turkiya take taka rawa domin ganin an fito da hanyar kawar da nakiyoyin da za su iya yin illa ga jiragen ruwan da suke ɗauke da kayan abinci. Abin da rasha take son gani shine an bincika duk wani jirgin ruwa da zai fito daga tashar jiragen ruwa ta ukraine ko kuma zai shiga domin tabbatar da cewa baya dauke da makamai ita kuwa kasar ukraine ta ce batun tsaro da kawo ƙashen yaƙi shine mai muhimmanci domin tabbatar da inganci na fitar kayan abinci daga ƙasar to masu za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum Shirinmu na gaba shine shirin nan na lafiya sai da kula, ai saurari lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau dai zamu mai da hankali ne kan cutar gyambon ciki ko kuma ulsa daya daga cikin cutukan da suke addabar sashen da ya shafi ciki da fatan za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To marilla kamar da watakila wasanku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan gyambon ciki ko kuma olsa daya daga cikin cutukan da ke addabar sashen da ya shafi ciki. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ina tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma ya fara da mana bayani kan abin da ake nufi da ciwon na olsa ko kuma gyambon ciki. ciwon Olka kamar yadda za a iya fassara a hausa a ce gyamban ciki ciwo ne da ke zama kamar rauni amma ba wai haka kawai ke farawa a matsayin ciwo ba da dama yana faruwa da samun kwarnafi mai tsanani da kan shafi ko tumbi ko kuma hanji a shi sa a turanci akan cewa akwai gastric ulcer akwai duodenal ulcer to wato zartin tumbi da na hanji kenan kenan gyambon kama kafin ya faru akwai abubuwan da suka fara a cikin bayanin da likita ya yi ya taɓo batun ababen da kan faruwa idan mutum ya kamu da ciwon na ulcer to ko waɗanda ne daga cikinsu? Misali akan samu laruran yawan kwannafi wato da tsani da ke tsatsafowa daga cikin tumbin mutum ya yawa shi wannan samun kamar ruwan batir ne a yana tare da sinadarin da yake shahada chloric acid da kuma waɗansu sinadarai na enzymes masu narkar da abubuwa masu narkar da tsoka ba akan ce wasu facilitic enzymes suna nan da dama to waɗannan abubuwa su sukan na da ciki ko hanji su sa miki a sannan abin ya zo ya zama ma mutum matsala ko lokaci mutum ya ci abinci sai in abincin ya je wucewa ta wurin da rauni ke sai ciki ya ta ciwo zuciya ya ta tashi a mutum ya samu wani lokaci rikewan baya sosai a kuma in ya kai ga raunin ya yi girma jini na fita to za a ga mutum yana yin bayan gida baki kirin to wannan shine ma bayani ka ta kan menene gyamban ciki ko kuma cystic ulcer ko akwai wani abu da ke haddasa shi wannan ciwon na ulcer wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa eto masana sun ce yawanci tsafowar yawon tumbi a shi kan haddasa shi in yawon tumbi ya fito da yawa a tsamin shi da mutum kaftar da yawo a ƙarƙashin harshen shi a baki haka shi tumbin mutum shi ma yana da kukurin shi yawo kuma na cikin tumbi mai tsani ne yana da zafi to in yayi yawa ya yakan iya cin tumbin kansa kan kuma iya cin hanji sai ya kawo kuma miki to wannan wani lokaci kan faru saboda yanayi canjin yanayi da aka samu a to wani lokaci an ce kuma cin abu mai yaji ko kuma hawa wato coffee kenan shi ma yana sa wannan al'amari kuma shi ma kansa rashin cin abinci a kan kari yana kawo ko da mutum zai ci abinci sau hudu ne a rana amma wataƙila ya ci da safe sai kusan yamma zai ya ci da yamma kuma da mangariba ya kada ci kafin kwanta ci kaga wannan bai babu daidaito ana son ga akalla baya kowane awa shida ne da safe mutum ya ci da rana ya ci da dare kuma wato breakfast lunch and dinner. turkta waɗannan alamu ne haka suke nuna mutum yana fama da shi wannan ciwon na ulcer. na farko kaga akwai samun kwanafi mutum wani lokaci ya ci abinci ya ki sauka wani lokaci sai kamar gyatsa sai wani ruwa mai tsani ya dawo baki wani kiran shi acid reflux shi ma yana iya zama kamar somin taɓi ko kuma farko farkon alamun alsa tattun alsa na biyu kuma shi ne tashin zuciya tashin zuciya mutum ya ya ci kamar a baki wasu za su yi amai in tashin zuciya ya damu wani wani gari taɓa jin daɗi ya siya amai in ya amai ya ɗan tsamu tsamu ka tsamun ya bar cikin sai ga mutum ya ji daɗi ya samu nutsuwa na uku shine ciwon ciwon kahon zuci a kahon zuci ba a zuciya ba ne kahon zuci ci wurin tsakiyar kirji ne abin da yake wurin shine hanjin da yake ko makoshin da yake saman tubi. a abinci sai ya gitta wurin kafin ya shiga ya ciki cikin dumbin mutum saboda ciwo a kahon zuci ya ta suya a shi ma halamun shi ne ko kuma ciwon ciki ma gaba daya mutum ya dinga samun ciki shi yana kullewa wani lokaci abin ana jin shi har baya banda wannan kuma wani in ya ci abinci ne ciwon ya kan tashi ko da abincin ba tsani wani kuma zai iya cewa sai mai tsani ko mai yaji a wani kuma in je bayan gida zai iya ganin halamun cewa bayan shi abin kirin kama an an dama gawayi wannan gyamban ciki ne wato tartic ulcer da ya fara jini din da aka samu rauni ba wuya in aka samu fani sai jini ya tsatsafo shi ne gina shi da a turance bleeding ulcer to in kafin jinin ya gangaro ya gauri da yawun da mutum ya hadiya ya gauri zafin ciki ba ya kara canja shi sai ya rikide ya zama ba kirin wani bai gane ma cewa jini bane zai rike kawai bayan gidan shi ya baki zaman gauri ba tare da ya san cewa ma jini ne ya da ya fito eh, ya dan shaɗi ne har da wuce canja ya zama baki ba. To masu rawo a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau. dr Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya. To ma saurare bari ban da ku a nan ganin lokaci da aka haɗe mana ya riske mu a tarbiyyar mu a shirin mu na yamma domin jin mu ɗauke da sa ɗan shirin amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya.